This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ko a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniyar na mai karanto su Ibrahim Alfa Ahmed. Shugaba Barack Obama na Amurka ya alkawarin cewar za a ƙara sanya idanu sosai a kan shirye-shiryen leƙe asirin da ake gudanar da su da nufin kare ƙasa daga har-haren ta'addanci. A wajen taron 'yan jarida a jiya Juma'a shugaban ya taɓo batutuwa da dama na cikin gida da kuma na waje inda ya ce amurka za ta iya kuma tilas ta kasance tana gudanar da ayyukan ta a fili kuma a cikin gaskiya mr obama ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewar ma'aikatan leƙen asirin da suke gudanar da shirye-shiryen ba sa wuce gona da iri to amma akwai buƙatar su ma kansu amurka su zama masu ƙwarin gwiwa a kan cewa hakan ne ke faruwa ya alkawarin yin sauye-sauye ga yadda ake aiwatar da shirye-shiryen ciki har ba majalisar dokoki su sukuni na sake nazarin dokokin da suka ba da izinin gudanar da shirye-shiryen da kafa wata hukumar bayar da shawara wadda za ta rika nazarin irin ikon da gwamnati take da shi na gudanar da ayyukan leƙen asirin na cikin gida a lokacin wannan taron 'yan jarida mr obama ya taɓo batun tsohon ma'aikacin leƙen asirin amurka edward snowden wanda ya fallasa irin ayyuka masu yawa na leƙen asirin da gwamnati take yi cikinsu kuwa har da sanya idanu tare da kunnuwa a kan maganganun da mutane suke yi a wayoyin tarho ɗinsu da abubuwan da suke aikatawa a kan intanet. Mr. Obama ya ce ya yi imani Snowden wanda a yanzu ya samu mafakar wucin gadi a ƙasar Rasha ba mai kishin ƙasarsa ba ne. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da sakataren tsaro Chuck Hagel sun gana da takwarorin aikin su na ƙasar Rasha a jiya Juma'a domin su yi ƙoƙarin ɗinke barakar dangantaka da aka samu tsakanin ƙasashen su guda biyu. Jami'an Amurka suka ce an yi tattaunawa cikin yanayi na aminci kuma mai ma'ana. To amma kuma manyan jami'an ba su kauce wa fitowa ɓalau-ɓalau suka yi sharhi akan dangantakar da ta yi tsami a tsakanin Rasha da Amurka ba. a lokacin da yake magana a ma'aikatar harkokin waje kerry ya ce a wasu lokuta dangantaka amurka da rasha tana kasancewa ta masu muradi guda to amma a wasu lokutan ta kan kasance ta masu ra'ayi da muradu daban-daban kishiyoyin juna jami'an amurka sun ce kerry ya jaddada ɓacin rai kan shawarar da rasha ta yanke ta ba da mafaka ga tsohon jami'in leƙen asirin amurka edward snowden wanda ake nema a nan amurka ɗin bisa zargi na leƙen asiri Minista harkokin wajen rasha sergei lavrov da ministan tsaron rasha sergei shoigu sun nuna ɓacin ransu da yadda shugaba barack obama na amurka ya soke taron koli da aka shirya zai yi cikin wata mai zuwa da shugaba vladimir putin na rasha amma lavrov ya ce ko da yake dangantakar kasashen guda biyu ta yi tsami ba za a koma ga irin zaman gabar akida da aka yi a can baya ba labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na murya amurka a washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce a gobe lahadi za ta buɗe takwas daga cikin ofisoshin jakadancin ta sha tara da ta rufe a sassan gabas ta tsakiya da afirka saboda barazanar tsaro ofishin jakadanci kwaɗe tak da ba za a buɗe sha a goben ba shine wanda yake birnin sana babban birnin ƙasar yemen to ranar lahadin da ta shige aka rufe waɗannan ofisoshin jakadanci guda goma sha tara a makon da ya shige hukumomin leƙe asirin amurka sun ji wata tattaunawar da aka yi ta na'ura wato na'urar iska inda a ciki shugaban kungiyar alka'ida da ke ɓoye a ƙasar pakistan ayman al-zawahiri yake bayar da umarni ga shugaban kungiyar ta alka'ida a ƙasar yemen kan ya kai wani hari kan ofisoshin jakadanci to amma kuma a cikin wannan tattaunawa tasu da aka yi satar ji ɗin 'yan ta'addan guda biyu ba su faɗi takamaiman wuri ko kuma lokaci na kai harin ba ma'aikatar harkokin wajen amurka bata bayyana dalilin da ya sa ta yanke shawarar sake buɗe sha takwas daga cikin ofisoshin jakarancin guda goma sha tara ba. A wani labarin daban kuma za a ci gaba da rufe karamin ofishin jakadancin Amurka da ke Lahore a ƙasar Pakistan wanda aka rufe a ranar Alhamis saboda wata barazanar daban ita ma ta tsaro. Masana masu bincike sun gano wata sabuwar hanya ta gano mutane masu ɗauke da tarin fuka ko TB ta hanyar gano wasu nau'o'in protein da ke bin jiki idan huhun mutum ya fara lalacewa. Kwayar cutar da ke haddasa tarin fuka ko TB tana kai farmaki ne kan huhun bil'adama, kuma irin illar da suke yi ga huhun ita ke yada wannan cuta ga wasu ko kuma ta kashe wanda ya kamu da ita. Mutane miliyan ɗaya da rabi suke mutuwa kowace shekara sanadin cutar tarin fuka a faɗin duniya. masana a ƙarƙashin jagorancin paul elkington daga jami'ar southampton a birtaniya sun gano cewar akwai wasu nau'o'in protein guda biyu wato collagen da elastin waɗanda yawan suke karuwa sosai a cikin miyau ko kuma jinin mai ɗauke da ƙwayar cutar tarin fuka elkington ya ce waɗannan nau'o'in protein guda biyun da ake iya gani sosai idan mutum yana ɗauke da cutar za su taimaka wajen samo sabbin hanyoyin gwaji da jinyar masu fama da ita. ya ƙara da cewa wannan zai iya ba da damar yin gwaji kan illahirin jama'a domin a gano masu ɗauke da kwayar cutar da waɗanda suke iya yaɗa ta sosai domin a karya lagon yaɗuwar wannan cuta a tsinke hanyar yaɗuwar ta musamman a ƙasashe masu tasowa inda ake fama sosai da tarin fuka a yanzu haka wannan ƙungiya tasa ta masu binciken tana wato nazarin dukkan fannonin halitta da cutar tarin fuka take sanyawa su fita daga jikin huhun mutum su bi ta jini ko wasu sassan jikinsa yayin da cutar take ƙara yin ƙarfi bisa fatan bullo da sabbin hanyoyin gwaje-gwajen da za a iya gudanar da su a gefen gadon maras lafiya a cikin sauki ba tare da sai an kai shi ɗakin bincike ba. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani ko kumi ne. ዛሬ ዛሬ ሙሽርዬ ሙሽርያ ይሆ ሙሽርያ ይሄ ሙሽርያ ይሆ ሙሽርዬ ሙሽርያ ይሆ ሙሽርያ ይሄ Jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ga Mama Salisu Rabi'u da bayani na irin rahotannin da shirinmu na yau ya kumsa. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai yi magana ne a game da rigakafi. Rahoto na biyu da na uku za su yi magana a game da cutar shan inna. yayin da rahoto na hudu zai magana game da cutar zazzabin cizon sauro don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin. To a yau dai muna jin waka ce ta Ahmed Tashomi daga kasar Ethiopia. Idan dai mai sauraro na biye da mu a makon da ya gabata, mun kawo muku yadda Sheikh Muhammad Nasir Adam, limamin masallacin Sheikh Ahmadu Tijjani da ke kofar mata, inda ya kawo hujjoji da suke tabbatar da cewa yin rigakafi ya halatta a addinin Musulunci. To a yau mun tambayi malam ko me yasa wasu ke fakewa da addini wajen ƙin yadda a yi wa 'ya'yansu rigakafi? Shi sha'anin addini wani abu ne da yake buƙatar fahimta za ka ga cewa kana ta karanta aya ko kana ta karanta hadisi amma idan baka fahimci me suke nufi ba ba za ka iya fahimtar waɗannan ababe ba musulunci yana bayani babu wani addini da ya zo da komai a cikinsa irin alkur'ani allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa wannan alkur'anin tibiyanan likulli shay'in ma'ana an turo shi ne an aiko da shi ne saboda bayani akan kowane abu da ya shafi rayuwar duniya da kuma rayuwar lahira sannan Allah ta baraka ta'ala yana cewa ma farratna fil kitabi min shay'in babu wani abin da muka yi sakaci wanda zai amfani musulmi rayuwarsa ta duniya ko ta lahira ba mu zo da shi a cikin alkur'ani ba duk mun zo da shi saboda haka anan mu limamai Allah ya sani a guraren karantarwar mu muna ta yi wa mutane bayani kuma hudubobi da muke muna yin bayani akan rigakafi rubuce-rubuce da muke muna yin rubutu akan sha'anin rigakafi to amma saura da me ka san in aka ce harka ce ta fahimta wannan wani abu ne dole sai an bi a hankali kamar yadda wakilin gwamnatin jihar kano ya faɗa malamai ana neman su yi bayani ne idan aka gaice su akan dalilin da ya sa wasu suka tire ko suka a yarda da a yi musu wannan rigakafi na sha'anin polio alasabili misali za ka ga akwai waɗanda suke suna cewa ne su allurar rigakafin nan ko kuma duk wani abin da yake ya shafi rigakafi ba za a yi musu ba saboda an gaya musu cewa yana hana haihuwa kaga wannan magana wanda ka gaya wa ita idan malamin bai san ga bangaren da ya kasa fahimta ba duk wani bayanin da zai masa ba zai samu bakin zaren ba a nan gurin za ka ci idan ka samu mai irin wannan tunanin za ka gaya masa cewa anya wannan tunanin ya yi daidai da abin da alkur'ani ya zo da shi ai bai daidai ba saboda dalilai guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nasu taqu zai halaka khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda halice ku daga rai kwaya daya shine annabi adam aka samar da hawa su su biyu nan Allah ya ce wa batha minhuma Allah ya samar ya zubo da mutane ko ya watsu mutane maza da mata kaga da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bassa minhuma ya ce ya zubo mutane akwai wani tunani na wani dan adam akwai wani kokari da wata dabara ta dan adam wacce za ta hana ai haihuwa babu ita wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa haihuwa lalle ilallace duk mutumin da Allah ya nufi zai haihu babu wata tantama sai ya haihu wanda kuma Allah bai nufi zai haihu ba babu wata tsirfa babu wani kokari babu wata dabara da za ta sa ya iya haihuwa wannan abu Allah tabaraka ta'ala ya faɗa yana cewa ya habu liman ya sha'u inathan wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man ya sha'u aqima Allah tabaraka ta'ala haihuwa a gurin sa baiwa ce yana baiwa wanda ya so ya haifi ƴaƴa mata ko kuma ya haifi 'ya'ya maza kawai ko kuma ya hautsina masa ya garwaya masa ya haifi 'ya'ya maza wasu lokaci a haifi mata wasu lokaci kuma Allah saboda kudurarsa saboda shi ke rike da komai shi ke sarrafa komai ya ce wanda ya ga dama sai ya bashi ya zama bakararre babu yadda za a yi ya haihu likitoci ina tsakanin su a yanzu sun san sun yi bincike har yanzu akwai ragowar abin da suka kasa samuwa na abin da zai sa mutum ya haihu babu kowata tantama bincike da likitoci suka yi sun gano cewa akwai ah, cututtuka kamar misalin hamsin a tare da maza wanda suke hana su haihuwa akwai hamsin a tare da mata a cikin bincike da suke an samo maganin abin da ya kai kamar wato arba'in arba'in a nan wato kenan akwai ragowar har yanzu abin da ya kai ishirin a cikin ɗari ko kuma ka ce a nan goma a nan goma wato har yanzu dai in kai percentage za ka iya cewa likitoci sun kasa gano wani adadi na ciwon warkar da ciwon da ya shafi maza na rashin haihuwa ko kuma wanda ya shafi mata saboda mi saboda wannan ayar da ta ce aluman ya man a kaima wanda Allah ke so ya bashi bakararre haka lamarin zai zama duk kokarin da likitoci za su yi har karshen tashin kiyama ba za su gano cewa wanda duk suke so ya haihu zai haihu ba banda wannan ya jama'a ya kamata mu gane cewa wasu abin da sukan ce abin da yasa su ba za a yi musu wannan allura ba saboda kaya ne na yahudawa kaya ne na turawa ya ilahi ai mu mu na musulunci addini ne da ya wayan mana da kai cewa duk wanda Allah ya inviting ɗinsa a nan duniya ya daidaita duk wanda aka yi inviting uh, musulmi da kafiri alasabili misali idan Allah ya sauko da ruwa ba za a ce kasan musulmai bane kawai tsiro zai fito idan Allah ya fito da rana idan musulmi ya yi wanki ya shanya zai bushe idan kafiri ya yi wanki ya shanya za ta bushe saboda haka ga idan ka tafi akan wannan akan wannan abubuwan duk da ake ciya da su na rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita duk wanda ya gayyata anan ala misali abubuwan da ake cewa da su su ne rayuwa misalin kamar ilimi jahilci talauci yalwa lafiya rashin lafiya haihuwa rashin haihuwa duk in ka dinga lissafi akan ire-iren wa'annan za ka ga cewa adalci na Allah ya daidaita mutane akan wa'annan Sheikh Muhammad Nasir Adam limamin masallacin Sheikh Ahmadu Tijjani da ke kofar mata kenan. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayyana cewa sama da watanni takwas da suka gabata ba a sami ko da yaro ɗaya da ya kamu da cutar shan inna ba. Gwamnan jihar Alhaji Aliyu Magatakardawa mako ne ya bayyana wa wakilin misali Shehu Ashaka haka a yayin wata tattaunawa da ya da shi. magana cutar nan ta polio hmm. wadda aka ce jihar sokoto tana cikin jihohi da har yanzu akwai wannan cuta wani irin kokari gwamnatin take yi wajen ganin cewa an ci karfin wannan cuta amma cire ta daga bayan kasa aisa na farko dai kasa ita wannan cutar yawo take yi tana ana yadda ta ta yawo ta ake da hulɗar jama'a an shekarun da ke mu kusan ba mu ci wannan jihohi kusan ba mu da ita masai da muka yi zuwa ba mu ko ɗaya kwara daya ba saboda mutane da ke hulɗar da muka yi kasuwa da yadda muke hulɗa da tayo da kullum jama'a ba ka iya rulin ba ka iya hana da yawa da wannan cuta amma da yanzu magana kai nake kuma Allah yanzu wata takwas wata bakwai suka ce ba mu samu rahoto ko ƙwari har bisa yanzu kuma insha Allah a sakuto da yanzu sarakunan makarshen jagoranci mai mataba sarki musulmi da dukkan eh, majalisar shi da kuma duk sarakunan da ke jiya da malaman mu dukkan sun ba da goyon ba da sauran shugaban al'umma kabiyanciya mutane kowa ya fahimci muhimmanci wannan rigakafi kuma ana kai insha Allah kuma wannan ya san Allah so kuma mu hukumance duk wani abin da ya kamata a yi muna kai muka ce insha Allah wannan ciwo ya zama tarihi a jami'an Allah yadda. a gaida Sale Shehu Ashaka Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta bayyana matsalar da ke haifar da kwangaba bayan da ake samu a jihar wajen kawar da cutar shan inna. Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko Dr. Nisar Ali Umar ya bayyana matsalar da ake fuskanta a game da cutar nan ta shan inna a nan jihar Bauchi ya samo asali ne daga arewa maso gabashin kasan nan gaba daya, ganin yadda muke makwabtaka da sauran jihohin da suke da rashin kwanciyar hankali a jihohinsu. Dan yanzu ta fi ƙarfi a eh, arewa maso gabar na kasar a shekarun baya mun san cutar polio ta fi nauyi a ta katsina kamar bara kano ita ta fi ko'ina amma alhamdulillah su saboda sun samu kwanciyar hankali ma'aikata su kan shiga ko'ina da eh, ya zama a bana ba a samu ba a samu polio su da dama a kano da katsina da other states na arewaci ba amma a borno yanzu nan aka fi samun polio su gaba daya a kasan sai kuma A hakan kuma an alakatar da shi ne kan rashin shiga na ma'aikata zuwa cikin al'umma su ba da wannan rigakafi a to mu bauchi mun tsinci kanmu a cikin mawuyacin hali saboda akwai baki da dama wanda mukan ɗauko su sukan shigo cikinmu mu ba su masauki Ku ba su kuma ɗan sarari da za su samu su daidaita rayuwarsu sukan shigo kuma da yara da dama kuma yara na yawancinsu a inda suka fito ba a musu wannan rigakafi ba a shi yasa mu muka zama set na hudu a yawan folio a wannan shekara a yobe da borno su suke da kusan duka na cases amma mu ma a bauchi sai muka samu cases guda hudu a na folio a wannan shekara amma wani mataki kuka dauka ganin an raba jihar bauchi da wannan cutar mun dada A'a shi routine immunization wanda muke badawa a asibitocinmu ma'ana ba za mu tsaya sai lokacin kamfen na ipd mu je cikin al'umma mu ce za mu ba a cikin asibitocinmu yanzu mun inganta kuma mukan sa ma'aikatanmu kullum wata a kowane asibiti mukan ba su kuɗi da ya kai kowane asibiti kuɗin hawan mashin da sauransu dubu biyar da ɗari biyu wanda za su je cikin anguwa su kafa tebur su yi ma yara ba sai sun zo asibiti ba na biyu a lokacin kamfen din yanzu mun ba da ƙarfi matuka a boda community kan iyakoki kan faɗa a gidajen rediyo ta ko ina kan aika mutanen mu su je cikin al'umma su yi shela cewa wannan cutar sai mun tsaya saboda wannan matsala da muke da shi na shigowar baki wanda ba a musu ba muna da karfin gwiwa matuka cewa bisa ga yadda muka tashi in Allah yadda za mu samu rike wannan cuta mu hana shi haɗuwa a cikin al'umma. Wani kalubale ma'aikatar ka take fuskanta a yanzu? A babban ƙalubale da muke fuskanta shine ɗabi'u na ma'aikatan mu. Ba ma'aikata na asibiti kaɗai ba ma'aikata da muke aika su su tafi aiki na folio. Attitude na ma'aikata shine main concern namu. Akwai reports da dama wanda da shi na ma'aikata da za su je gida maimakon su tsaya su yi magana na fahimta magana na nisuwa sai su je gida su ce ba su da su yi ko kuma su tambaya suna yin folio in ba su yi su dauki da kansu su amma alhamdulillah muna kokari dai mu wayar da kan ma'aikata ko muna tabbatar da tantance mutane kafin mu ba su ai wanda yake bin labarai zai tuna dan watanni biyu da suka shige akwai ma'aikata na asibiti guda wanda gaba ɗaya muka tsage su muka canja musu waje muka watsa saboda halayen da muka kula ake yi a Dr. Nasar Aliyu Umar kenan a lokacin da yake bayyana matsalolin da jihar Bauchi take fuskanta a nan jiha amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo Hukumomi a birnin Maraɗi da ke jamhuriyar Niger, tare da haɗin gwiwar likitocin jihar sun bullo da wata sabuwar dabara ta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro kara injin kenan na feshin maganin kashe sauro da babban ma'aikatar da'ira ta marar ta ɗauki nauyi malam ɗayabo malam lawoli moshin tsafta hukumar kare lafiya ta jihar da rasfe da bayani na farko akwai na kishin sauro za a yi na maganin da za a sanyawa a cikin gotoci da kuma wuraren da ruwa suke kwanci shi wannan maganin kenan wanda zai kashe tsutsar sauran ne sannan na biyu akwai wanda za a hesa wanda shi na gari ne wanda za a aiki da za ku gani a cikin ungoyi a cikin tituna za a hesa wannan magani sannan akwai kuma na uku uku wanda shi kuma a cikin gidaje ne dan saboda in aka hada waɗannan kusa'o'in guda uku kenan a kashe sabro tun yana a zaman tsutsa shi kamin ya zan sabron kwayoyin kenan sannan na biyu a kashe sabro wanda yake cikin wurare inda ya adda kai kunci sosai sannan kuma a kashe wanda yake cikin gidaje mataki na hudu shine ya danganta a kan al'umma shine na kula da muhalli dan kasan duka matsalar sauro tana nan ta tare da eh, rishin tsaftar muhalli ga yadda cutar zazzabin cizon sauro ke da babbar illa muhammad lauri shuna kwamishinan yaƙi da wannan cuta a cikin jiha ya bayyana mana ɓanar wannan cuta ga mata da ƙananan yara sabulu shi ya kai mace ta tana da juna biyu shi zubda mata ciki ta kenki da masassara ta kai mizanin da ya gire arba'in to mace na iya zo da ciki yanzu an ta kai kamar zuwa wajen wata bakwai sabulu shi ya kai sa mace ta haihu tun wata shida ko wata kai ko da ta take ta kai watan tara daidai ya gana mishi sa ta haihi dan da bai kai kilo ɗaya da shi na iya sa mace mai juna biyu tun da hawarin junar ta ta fara zubar jini har ta kai ta zubar cikin gaba ɗaya wai mai sokin ne yunga shi na iya kashe da ita uwar da cikin ko ya kashe ɗaya cikinsu yara kankana daga sabuwar haihuwa zuwa shekara biyar ɗaya rana in zuwa wajen september ana iya samun rasuwa ta yara warta kai tsakanin takwas tara a goma bikin feshin maganin na yaƙi da cutar zaɓin cizon sauro ya wakana a unguwar bagalam ga wani malami inda ya ce za su kawo su gudunmuwa ita ce mu tsabtace wurin da ke kawo wannan sauro duk wata shara da muke tarawa mu guji tara ta ganin cewa ita ce ummul aba isa sauro sannan kwatammai a wanda ke buɗe kuma za mu ƙoƙarin da za mu rihe su bisa da wata salon gadi da ke bakin kowa da ba mu rihe ba. Gafa mahita ta yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro muddin aka bi ƙa'ida. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. Charlie, ተው ምታ ምታ ምታ እሾክም የለው የሚወጋህ ስራን To sauraro a nan za dasa aya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ke cewa huta lafiya. فكر ما يبان مهيدنا ودار أمبا دنا ونيا دي سبا مشريا مشريا هو مشريا مشريا مشريا مشريا هو مشريا A gaida babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. to ibrahim shugaba barack obama na amurka ya alkawarin cewar za a ƙara sanya idanu sosai kan shirye-shiryen da ke asirin da ake gudanar da su da nufin kare ƙasa daga har-haren ta'addanci a wajen taron 'yan jarida jiya juma'a shugaban ya taɓa batutuwa da dama na cikin gida da na waje inda ya ce amurka za ta iya kuma tilas ta kasance tana gudanar da ayyukan ta a fili kuma da gaskiya sakataren harkokin wajen amurka john kerry da sakataren tsaro chuck hagel sun gana da takwarorin aikinsu na ƙasar rasha jiya juma'a domin su yi kokarin ɗinke barakar dangantaka da aka samu tsakanin ƙasashen guda biyu jami'an na amurka sun ce an yi tattaunawa cikin yanayi na aminci kuma mai ma'ana to amma kuma ba su kauce wa fitowa balo-balo suka yi sharhi kan dangantakar da ta yi tsami tsakanin rasha da amurkan ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce a gobe lahadi za ta buɗe goma sha takwas daga cikin ofisoshin jakadanci sha tara da ta rufe a sassan gabas ta tsakiya da afirka saboda barazanar tsaro ofishin jakadanci kwa ɗaya tak da ba za a buɗe ba a goben ba shine wanda yake sana babban birnin ƙasar yemen To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.